Hmm. wato bala'in olsa ya kai bala'i mai muni yana sa ciwon kai yana sa zafin jiki yana sa kafaɗun mutum ya ji kamar an ɗora masa kaya yana sa mutum ya ji bai jin daɗin komai a duniya yana sa kafafuwan mutum su dinga ciwo yana sa haki yana sa hmm. bushewan baki hmm. amma duk wanda yake so rabu da olsa kafin ya sha magani sai ya rabu da dukkan nau'in abin da yake da maiko ko abin da yake gasashe ko soye maiko wani iri general maiko duk abin da ya shafi ko nama ne ka tabbatar da kitse a cikin kana ce ba za ka warke ba domin wannan gyamban da yake ciki mm. maiko yana hana shi warkewa cin kitse yana hana shi warkewa cin jan nama yana hana shi warkewa cin kifi yana hana shi warkewa shi yasa duk mai ulcer zaka ga yana irin wani mai gastric ulcer gastric ulcer din zaka ga yana gyatsa lokacin ma har yana fitar da kaki na jini da makamantansu amma mafi gudu mafi sauki hanyoyi guda shida ne hanya na farko ana samun asalin gwanda Gwanda ake samu wannan gwanda namu nunanne aka samu gwanda nunanne sai a samu madara madaran babu laifi a samu irin wanda yake da low fat din nan ba sai na faɗi sunansa ba hmm. so in aka samu shi sai a samu blanda hmm. sai a yi blending gwangwamin gwangwaminsa kamar yankan gwandan ko na 200 ban san dai tsadan gwanda a garin nan ba da ke a kudu na ga yafi arha in aka sa sai a yi blending hmm. in aka yi blending ɗinsa sai a samu athal kankara sai a ɗan sa shi kaɗan ya ɗan yi sanyi ya subhanallah duk mutumin da ya sha wannan olsa na ga mutumin da baya iya tashi aman jini yake hmm. amma cikin nasarar Allah a kwana biyu Allah ya cire masa cutar kuma yanayin shan kofi guda mutum zai sha kafin ya karya in ya sha da safe ya sha da rana yana tashi da safe shi zai fara sha hanya na farko kenan hmm. akwai hanya na biyu kuma hmm. wadda wannan malamin mai nabata tabbiya ya kawo ya ce za a iya kawowa za a iya samu almawuz ma'ul wato ayaba ke ayaba zai ce da iya samo shi hmm. da kuma ruwa mai sanyi almauz ma'a thalj mana kankara da kuma ayaba ayaba misali a samu ayaba guda ɗaya da safe a ci in aka ci ayaban bayan minti goma sha biyar sai a sha ruwa mai sanyi wanda ma yana yi sosai na biyu kuma min babu tajruba hmm. ganyen gwanda idan mai olsa yana shan sa hmm. alkhairin da yake ci na farko shine yana warkar da gyamban da yake ciki shi ma dafaffen ganyen gwanda dafaffe an yau hanya biyu ne hmm. ko a mai da shi juice ma alhalif da madara asir nasa hmm. da madara hmm. ma'ana an yi blending ɗinsa kenan hmm. sai a zuba masa madara a sha wannan yana yi da izinin Allah ko kuma a samu asalin 'ya'yan gwandan a yi blending ɗinsu a sa musu madara duka yana yi amma dai mafi sauƙi tafasa ganyen gwanda a shashi yana yi limamin eh, shak namu yana mina ya ce min shi har an kai shi ɗaki ma za masa tiyata sai abokinsa ya ce ba za a yi ba Ya ce ba ga gwanda a gidanka ba Ya ce da ya fara sha ya ce to yanzu malam ba ma azumi na farilla ba Ya ce na kan iya azumi ma na irin litinin da alhamis din Ya ce kuma sannan saboda tsaban abu ma mm. wata rana ma kan wuni ma ban ci abincin ba shi kuma abokinsa ya ce to ai shi alhamdulillahi mm. ya ce shi da ya warke ma mm. a rana yakan iya shan zungurin taba guda wato ana iya warkewa gaba ɗaya daga ulsa a yi ulsa ana warkewa babu cutar da Allah bai saukar mata da magani ba to malam idan misali mutum ya ji ya warke zai iya komawa yana cin maiko da sauransu ko kuma a'a ya nisance su abin da yake faruwa abin da yake faruwa tsakani da Allah mafi yawan cutan ulsa da yake faruwa hmm. akwai sinadaran abincin da muke ci wanda yana ƙara mana ulsa na'am kamar me kenan sinadari irin na monosodium glutamate na'am yana ƙara olsa duk wanda yake da ulcer hmm. ka ga ka ci abinci hmm. amma kana gama cin abincin zaka ji tashin zuciya hmm. kana gama cin abincin zaka dinga jin uh, soyan zuciya heartburn wani sodium glutamate din da yake cikin sinadarin ya kamata mu rinka duba ingredient din da ke cikin ababen da muke siya muke ci duk abin da zaka ci ingredient in ka ga akwai monosodium glutamate sai ka hakura da shi na'am wannan amana ce ta ilimi dole sai mun yi magana a kai mu faɗa wa juna ba a warkewa don gaskiya duk mai ulsa in yana bin waɗannan kuma akwai cece da ya kamata mai ulsa ya rabu da su kaga irin snacks ɗin nan mm. waɗanda ake soya su na mm. waje da soyayyen koyi mm. da soyayyen kosai da kuma soyayyen doya da soyayyen nama duka mai ulsa bai kamata ya ci ba hatta miyan man gyaɗa ma bai kamata mai ulsa ya ci ba ya koma miyan manja shi yasa 'yan kudu sun fi mu lafiya ba za ka taɓa saboda ciye-ciyensu da ganyayyakinsu Allah shi ne masani Allah ya saka da alkhairi barka da zuwa tashar aminci